ba daga ibnu habi ka ba ta tsayawa a ku duba dai a yi ittifaki don kada wani damu daga baya ce kaza eh kowa ibnu habi ko to Allah ya fito mana da shi qala ibnu wahabi rahimahullahu وقال ربيعة شما دي رحمه الله في رجل حكمت متمن ده iftara abdan ya sayo bawa min alfai'i ko alfai'u marufu fadalla bawan kenan fadalla sayyidahu sai bawan nan ya nuna wa mai gidansa alamali lahu akan wani dukiya nashi sai arzul adu shi wani mutum ne shi ne ogan tafiya eh, a cikin wannan ne kai cikin musulmai ne rajulun istara abda kuma ana da kalli ka bashi suna ɗan kasuwa ne istara abda min al-fay'i fadalla sayyidahu bawon kenan ya nuna wa mai gidansa alamalin a kan wata dukiya ta shi fi arzil adubi to au ligairihi ko kuma dukiyar wani fa bai wannan dukiya ta ba musulmai ce ga ta san aka samu kiya Wani wani eh, ko da gairihi autikal abdu aka yanta bawan tun da kaga bawa ai sai an yanta shi da yake shaida autikal abdu autikal abdu kai wannan da ne sawa'un ne autikal abdu shi wannan bawa an yanta shi ne mai nuna wannan dukiyan eh? eh shi ma a siffan bawan ne ya dai ya faɗi magana wannan kakka damu da koma wanda ba hali ke ciki an yanta shi ko ba yanta shi ba ta ga ya magana ba ko dukiyar wani ne ba tashi ce ba bawan ya nuna a shi wani mutumin mai gidan nashi kaga dukiyar mai gidansa kaga za mai lafiya suna da alaƙa to ko da dukiyar wani ne ma shi wannan bawan da ake magana an aure ko shi al'abdu bawan nan an kyanta shi ne aulan yi otar kaga ba magana. au kana kafiran lam yuslim ko ma kafiri ne ma bai ma musulunta ba bawan to rabi'a ke magana haka ko ita qala rabi'a in kana hurran in dani aw musliman kaga nan kenan an yanta shi yanzu idan ya kasance wannan can dai wata aw lam yuta yace in kana hurran in ya zama ɗani! yayin da yake nunawa aw musliman aw kama ala ko ma bai ma musulunta ba yana nan akan addininsa aw abdan ko ina nan a bai yanzu ba fa malu wacce dukiyan nan da ya nuna malu harbi kaga duk hawan da aka a zangaro dukiya fa ba fata shi ba dukiya ta rage ta malu harbi dukiya ta ta yaki laysa lil abdi wala lis sayyidi kada kana komai ta tsari ta fito fili hmm. a'a wanda aka nuna din wanda aka nuna ina fata zama tashi tashi ce ko ba tashi ba ce ba ana ce ma duk ɗaya ne kada ka wani walar da kan ka ko ta ishi da ya nuna tashi ce ko ta ne gidanki shi zuciya da yanzu ta fata hannun fa amma yadda kai ka bari sai ka je ka yi nan ta je tukuna bari a karanta ka je ka sake dubawa kila zai yiwu za a bar dama yanzu dai tara hankalin kauri guda ta ga taho daidai daidai yanzu wanda shi gane ya baka fatan masa da tunanin sa tun daga koma baya wala lil jaifi dukiya ba kai rundunar yakin ba ne ba allazi kana fihi wanda bawan ya kasance a cikin su tun farko wanda aka kamo shi zai ba ba ta runduna ba ce ba idan kano ta kafalo in dai sun riga sun dawo in kuwa da ba su dawo ba suna can in yanzu zai bawa a gida ne a karatu da an je an saye shi aka ga an gama abubuwa da yawa ainihin kana fihi idan kanu eh, mai wala lil jaishi kana fihi wanda aka kamo shi a cikin kenan idan kanu kafalo in har sun riga sun dawo gida su kana sannan abin da ya eh, kabala an yadullahu kafin ya nuna masa abu wa innama dallahu ya nuna masa ne fi wasan ukhra a wani yaki ya nuna cewar wannan dukiya ta mai gidan shi ne ko ta wani mai gidan shi ne ba wannan ya nuna tun da kaga ayi yana da tarihin mutum tun da kankan ne wa innama zalika wannan ya afu ne fi jeshi a yaki allazi kharaja fihi wanda ya fito cikin su ya fita cikin su ai ba mu zo shi ba to yanzu da ina na tsayi na iya na kai na waya ta inda na karanta wa inna ma zalika fil jaysh allazi kharaja fihi eh to ina ku mai yake fai'ul jayshi mhm wannan ƙarin innama zalika sai uljai shi ko zai um, iya yi wa kaga fi aka ce fil jaishi muna muku kallon wannan fi ne su a nasu ya zama fai uljai duk kusan an kai ruwa an an kai an yi nisan tunani kan zabu ne innama zalika ina namu ina mu da aka ce fil to ka gani alladhi kharaja fihi to fa kuma sai aka ce ma zalika fai'ul jaishi ai hamsa ce kawai ba eh eh to fai ulil jaishi da ɗan kaɗan lamun ne kawai ul jaishi fai ulil jaishi duk dai ɗan rikicin kaɗan ne kuma ya yi kama da fai'u ɗin an gane ya kama da wannan kuma muna iya fa ko kuma kuna iya sa fi a wani kofin fi ne fil jaishi to a wani kofin kuma fai'un eh fai'un lil jaishi tare da fihim wanda ya fita cikin su fa in kana dallahu in ya zama ya nuna masa ne mai gidan nasa Ba da anishtara bayan da aka saye shi ne ya nuna wa kafala bi qufulil jaishi aka dawo ta shi da dawowa rundunan allazina yake da kano sabahu al-jaishi allazina kano sabahu wanda suka kamo shi sai magana fili take fa huwa ala zalika al-jaishi to wannan na wannan da allazi kana fihi wal wa malul aduwi dukiyar makiya ainihin fi zalika wa mali gairihi min ar-ruba sawa'u da dukiyar mun da makiya ne romawa ne makiyan nan a ba dukkan dukiyar ne dukiyar makiya ne wa malul aduwi fi zalika wa malu gairihi min ar-rumi sawa'un nam eh na wanda na kai ne to to shi nan mu je Eh? haka ce misali da fahuwa ala zalika al-jaysh alladhi kana fihi eh wannan daidai ne to ai zuzzur da ka tabi inda ana neman in ka kai sakonin ne to wannan dai haka daidai yake fahuwa ala zalika al-jaysh alladhi kana fihi ko to sai gaba gaba ne eh eh, eh? wa malum lil abdi eh eh eh min ar-ruh sawa'u wa malum muna wa abun da ke wa malul aduwi an gane ko ayin ka lura kalma ɗaya ce kamar magana da muke mai kalma ɗaya ce kaga nan wa malul abdi ko wa malul abdi fi zalika wa malu gairihi min ar-rumi sawa mu kuma namu wa malul aduwi fi dalika wa malu gairihi min ar-rumi sawa'un shi ma dai yana ne shi kamar da abdu aqrabu tun tunda maganar ta fi tafiya da yi. kaga da aka ce wa malul abdi fi dalika wa malu gairihi min ar-rumi da dukiyar wani sanar romawa ba da roma ake faɗa ba صوت وراو سواء هو على ذلك الجيش نو النار دون الجوي وان كان ان انا ربني وين يودني سبحان الله فكيف اي ابو بكر وتابا وطبعي الله في خلصه نعم وان كان انما وجد المال in ya zama an samu duki waje da zubaru wadalla alaihi ya samu duki ne ya nuni ba da an sabiyar abdu bayan an kama bawan wakadin kasa almalu ai dukiya ta riga ta yanke tunda bayan an kama shi ko ya nuna dukiya sa ne ko ya da shi kama min ai in kasa almalu minhu wa abu wa na an nesa kashi daga dukiyar ta wannan illa iyaka ku je za ku gan shi insha Allah ku dalla dalla da namu da nakun don mun yi wa saukar hanci ya kuma fito ko to da zau daga nan ƙarshe dai an kwana kwan ƙara na yau kada zan zaro min ido in na ce yana ƙarafa